ولا شيء ne kasar يكون شيء da shida daga cikin قاتل kasusun karatun littafin اقتدى الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ونفر الشيخ الأسقال أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تلك الحراني الله يجي قفة أبوش مدفعة اقتدى الصراط المستقيم يلا كانت من يكيد المسلم في ذلك إلى الوراء والبراء ومن كبيرنا قومنا نسل شعر العالم جرنا لكن ثم ان الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا فخر بدك تكون تسوين على ان فرق فسق مسو دون دنيا دا تبت بك واجب ان تسقي جزء تفك فسقي فهو هذا الانت تسقي ما جزارا نزول ينكو قتلين بسوطة في ان يهود النصارى الله ابن مجي فكه شعر خير من عكسي جزارة بيبيه ابن كمية رحمة الله ان ايتي من البياني اكرت كنتو كتنح بشاسي مؤامدا ابو قدرة بقبرة وقباري بمقام التنصر wani tasa inda ke cewa wa isa kullu man qudiyat hajatuhu bi sababin yaqtadi an yakuna sababa mashru'an ma'muran bihi ita ka sani ya kai mai karatu ba wai duk wani wanda ka ga Allah ya biya mishi buƙatar addu'ar da ya yi wannan ya zama sababi dalili akan tabbatar da cewa addu'ar da ya yi shari'a ta da ita addu'ar da ya shari'a ta umarni da ita babu lazimi tsakanin biyan bukata da mutum zai samu bayan yin addu'a akan tabbatar da cewa wannan addu'ar sahihiyar addu'a ce tabbatacciya a sunna da dama mutum yana iya yin addu'ar da ba tabbata a sunna ba ko za ta a ce ko ta cewa ko bokanci sannan kuma Allah cikin hikimarsa da ikonsa sai ya biya bukata don wata ainihin wato fa'ida wani istidrajin tambali ne kamar da muka je a baya ko malam bai fara ishara akan wannan yace faqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yus'al fi hayatihi al-mas'ala fa yu'tiha la yurdu sa'ila yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a rayuwar shi aka roƙe shi wata bukata sai ba da wannan abin da aka roƙa la yurdu sa'ila dan shi baya hana wanda ya roƙe shi wani abu وتكون المسألة محرمة كيف كما أنه كان أقل مشي أو كيف لبسا تستا تفرمسي فشك السائل dangane da shi ne tambaya ana wanda ya tambaya yana da wadata ko ba ba daga cikin hakkin shi abin da aka ba ko kuma an riga an ba abin da yake hakkin shi yana muƙari ko kuma baya daga cikin asnaf na mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya halasta cikin wannan kamar ba ka idan wani ainihin wato rashin kawanci ya kafu da ido daga daga barin bin asalin abin da shari'a ta azumta mashi sai ya tambaya da sai ya roƙa wannan tambayar da ya da roƙo a wajen shi haramun ce ba ta ta mu gani kamar da haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zai haɗa shi da wannan haramcin ba a kamar haka kama a ce mai bara ne a irin wannan zamanin nan yake bara alhali yana da abin da zai ishe shi ka ga bisa da shi duk abin da aka yanka aka ba shi an yanka mishi wuta kamar da hadisi ya tabbata a cikin sunan musu. ka ga mu a dabi'a ka tuka ne irin wannan shi ta ɗan da saboda mun saka cancanta wanda biya ta tafi cutar mu ko ya tafi zuwa ya yi ba na da ba na kuma a kare yanki ba ta zo a kuma da magana ba shi ba shi ne gana sarar salama a halayen shi da kawai ci da kuma salamatul lahi wa salamu alaihi kuma kasance su na kyauta na iska shi ba wa hana irin mai wannan tambayar hatta kala har ka samu a cikin riwayar da al'imamu ainihin wato a kuma faranta a bayan riwayar imamu muslim yake cewa inni la uqtir wajha ahaduhum inni la uqti ahaduhum al-atiyata fa yakhruj biha yata'abbaqaha hanara. na tambayi wa ɗaya daga cikin ire-iren masu wannan na ba su abin da suka roƙe ni sai fita da ita kyautar yana sakare da ita a ƙasan hannatarsa yana sakare da wuta da ya karɓa a ƙasan hannatar shi wani ya rasu da la wani mutu ne sai aka ce to a nan Allah ne suka ce ba su wuta ta hana su kala zala ya ce wa a dauna ilma an yi sabu sun sun ƙyafara wasu dole sai sun roƙe ni wa wa'ada Allahu li al-bukhal ni kuma Allah ya kiya min Allah bai yarda ne ruwa ba sallallahu alaihi wa sallam وقد يسأل الرجل عمل الذي يعتقد صالحا ما يبكي to da dama ana samun mutum aikata wani aiki wanda shi a wurin mutum amma aikin aiki ne na gari wala yakunu aliman allah man yusbihu al-amr idan mutum ba shi da masaniya ba shi da ilimi a kan cewa babu akwai kan game da wannan aiki mutum ya aikata wani aiki kuma za ka kai misali a wannan rayuwar tamu da jahilci ne yawa na sanin addini da mutane suka sanci zamanin da manhajin nubuwa da manhajin salaf akwai abubuwa da dama da mutane suka aikata da tunanin cewa addini wannan ba ma ba wani bid'a ba a ahalin sunna na jama'a wanda suka sa wa kansu ainihin wato kamara da nizamin binsu ko abubuwa da dama da mutane suke aikata ba su da asali a addini na mutane suna yin saboda sun istisamin su suna tsammanin addini suna tsammanin addini kuma suna sa ran samun lada wani kuma duk karamin misali jama'a irin saƙonin da ake aikawa da juna ranar juma'a da cikin watan azumin na ramadan mubarak wa wa kare wannan aiki da mutane suke da tunanin wai wata ko wani hadisi da ba su saƙa su rubuta su haɗa da wannan zancen ko wani ne misali da mutane suke da gajiyar kowa da da da za a ga mutane gona su san wannan wani ah, bawa addini wani sha'ari ne yana wannan sha'ari burjik a cikin mu'amalar mu a cikin addinin a cikin ayyukan ina fata ta tona ta gaba to ire-iren waɗanda aka musamman samu sanya karatu da mutum ko a rediyo ko a kaset ko a rediyo yana tafi wani yake yana muraja'a ne ko yana abin كون لازمة القرآن أما أصابة جميلة فتح القرآن قرر الله يتشير من فرن فرش كون فاستمعوا له وأنصت بدا أتي أتي كون أتابع اختراع والإنصاف أكن كان إرادة متمن بيوتي أي هواته بيزور من فرحه أما أنا كنت أقول لك أن yana wani sanin da yawa idan mutum aikata ire-iren waɗannan bai san an hana ba a tunanin shi wannan addinin tunsabu a ra husnul ta Allah zai mishi sakamako a kan kyakkyawan nufin shi kafin Ramadan a kan tashin addu'ar Allahumma barik lana fi sha'bana wa ballighna Ramadan wannan shi ne da yake jidda ba ku hujja a cikin shi game da hanyar wannan addu'a ba kai ba wakiltar suna aikawa ɗan'uwansu da abokan hulɗarsu saƙon a gafar kafin tawafirin an ce a mutum gafar juna a kafin ramadan wannan wannan misalan da ya gama to wanda yi da tunanin cewa bai rashin inganci tunanin shi kawai addini ya ji a wa'azi ko ya karanta a wani tafi ko wani malami ko ya ga wani da da sala'a shi ya yi su kuma ce ya ci da gare yana tunanin addinin ki a fatan gama

sai Allah ya kuma so so ya saka musu a bisa kyakkyawar manufar ta yin addini da yi ufa anu kuma Allah so ya mishi rangwame Allah ya dafa mishi kasa da adana aiki inda bai sani gudu ma ya ba ba mu zuwa su mana ya ce wannan kafa ce ta musamman ka amma ga mutanen da suke kokarin neman ilimin sabon su amma wanda ya shi ba ruwan shi ya zama ilimi babu wannan bai da izinin jahilci kamar a abinci wanda ya fita ne na da suna ya da izini ya yi abin da ke kanki haka iyalan shi ya kamata su ba su umarin da sani amma wanda ya kanke shi a kafa ko da umarin shi ya da sani don da yi abin da ke a kan shi na nema ba haka mutumin da yake abin da yake a kan shi na neman ilimi na wajibi na ibadar Allah sai zama na a bisa yadda Allah ya ci mutane da kusuri mutum kuma da annabta in shi da zamanin annabta ya ji na an wasu cewa su kuɗa ce ku Allah subhanahu wa ta'ala cikin cikin su shi ne rangwame a kan su kuma ba ka lada a kan abin da kai da kake tsammanin wajen da kamar da Allah yake ba ka lada ga waɗanda suka aikata shari'a da daga baya kuma su ke asa da take da ainihin zahirci kamar yanzu da shi da kiristanci da ma a cikin shari'ar musulunci yadda suka yi ayyuka a farkon musulunci suka mutu لكن الذي غلط على المسلم ان الله لا عذاب المسلم akwai da suke sallah ta kuma jiya a kuma al'umma bayan a ka'aba akwai da suke ainihin sallah suka rasu kafin a farmanta farmanci a azumi da su an yi da sauransu yana nan Allah ba zai kafa su ba abin ba ko kuma kuma su ba nan cewa abin nan ba su ba saboda babu shari'a a kan shi al'umma haka mutumin da ya rayu a ƙarshen rayuwa kuma da hadisi ya tabbata a Allah ta Allah ne ya inganta shi ya rasu ya zama da sauƙi ko da su ta mashaka kalmar shahada nan ta kaɗan suka sani kaga ba su da ilimi a kan sauran ibadu aka tambayi manzo Allah wannan sallah za ta amfani su ko kuma jajiru a sanwa ko za ta amfani su sai wannan kalmar shahada domin ita kaɗan ce abin da suka sani ta haka za ka ta wannan hukuntai ka ta hita ya ce wa haɗa rabin rashi وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها المنهي عنها ما يمكن ɗaukacin ibadoji na bid'a waɗanda aka ibadoji na mutane suke na bid'a irin maulidi irin shirye-shirye da ake na babban wata na azumin azumin eh, rajab na ainihin wato a lissafin shekara a ce za a nuna su bara a shekara ibadoji zikirori da kwafi kwafi da zunubi wanda ya rubuta haddin shari'a da tanar da duk wani abu da kasan zai ibara ta biya kada fa'ala ma ba'adun nasu wanda wasu mutane ke aikata wa yushirru lahu bila nau'in min al-fa'i kuma mutumin zai samu wani amfani a cikin wannan gaba zalika la yajibu ala annaha mashru'a amma ina ta Ba ma'ana mutumin da ke kai ɗauka ɗariƙa ta jami'a yana zikiri yana ainihin wajiza yana tarbiyya sai kuma wawayi irin bayan tsawon lokaci na wannan ɗarika suna ta cewa zuciyar shi ta fi tsayar na tsayar imani ya samu salaha da nagarta ta kuma wani bawan Allah na musamman amma wannan zikirin da wannan mazukuntar mazunan da yake wani ta asali a rayuwarsa ta za samu wata fa'ida zai ya ƙara kusanci zuwa ga Allah wannan yakan faru ina fata mun gane da ke faɗa ko mutumin da ke irin karatun alƙur'ani wanda ya saba wa sunna shi yana karantawa a gurguje ko yana yin wasu addu'o'i ko saratu ko saba wa sunna kuma duk ina ji na bid'a amma yana iya samun wata fa'ida a ciki mutum na iya bin manhaji na ainihin karantawa da ba ta sunna ba mai wa'azi wa mutane kuma rashin musulunta ta kasa na fa'idar musulun kalbi amma ba game da wanda shi gwamnati muke sai da wata haske ba ta musulunci sai ta zama ba mutane suke da kashe addini ta kuma ko ba masu kashe addini a bisa saɓanin mannazin halarta ba za su samu ko wa ma mutu la yadullu ala annaha mashru'a wannan alherin da aka samu a ciki sai ka bin cewa wannan abin wannan gaje dan laulan ta kun masaratu wa adlabu min maslahatuna wa anhu ba a ce maslahar da ke ciki ba ta zama an rinjaye ta da ɓarna ba to da ba a hana ba ma'ana ɗauka a cikin wato abubuwan ci da sha kamar giya mutanen da ke shan giya za su ba ka labarin cewa idan suka sha giya suka gina mai tsira da kwanciya hankali هذا شخص متفائل حكي تبدا على الكتاب والكلمه لا اسم كثير وما نافئ وسبن الفاعل مثل الكتاب لا يدعسون سلبا يوم mutum da ke so ba zai iya tara dukiya mai yawa mutum da ke yin zama zai iya jin cewa dukiya da ya zuwa bukata ta bukata ta ɗan adam mutum da ke cin haram a sabon yake cin haram da zai ɗan ɗan daɗi an gaba yana cikin wasu fa'idoji da ake samu ko amma samun wannan fa'idar bai halasta riba bai halasta zina bai halasta shan giya bai halasta fata bai halasta duk da a cikin su akwai ɗan amfani saboda addinin Allah ya yi wura zuwa ga cewa duka wannan tsawon amfani da ke cikin su amma ɓarnar da ke ciki ta fi amfani da su kamar da azumi akwai amfani a cikin sa to kuma ka kalli wani ɓangaren hala akwai wata cutarwa ko hala a cikin sa amma sai da amfani da ke cikin ya gala bai ci hala ko wahala suna jiyewa shi ne ƙaurace da buƙatu na abinci ko na tarayya da mutum wannan da ɗan adam shi ne kamar takura amma alkhairin da ke cikin gyaran zuciyarsa alkhairin da ke cikin kusa da shi zuwa ga Allah alkhairin da ke cikin karya mishi ƙashin bayan yin sabo warin da yawancin kuma da ma haka shar'a da suke take kamar da muka ji a bana da ambata sai alkhairin mafi sai alkhairin kuma da tauhidi توجيه الفرق على خير سواء فرق الشر نعم في الشركة تتسانسر كم لو نعم يأتون كما كما أتوى الخليط وذلك أولك شرق أولي وتتعامل الخير الشر wannan ana kusa hukunci ne gwargwadon abin da ya rinjaya musamman wajen fatwa musamman wajen ainihin a hukunci a kan mawazin musamman a wajen mu'amalantar abubuwan da suke na ainihin abin da na ainihin wato ma'amalatu za ga malaman suna aiki da wannan wannan magunan da ake cikin orthodox drugs wato magunguna na masana'antu da ake yin su kuma ake shantayin din su a kasa a dangane ko kwazo ko roba da kuma tablet da capsule da siyar da wani don ya ka samu wani magani da za a ce kamar zuma wani kuma da kamar zuma wanda ba yi da wani matsala gaba ɗin shi alkhairi za ka ji an ce akwai sarkasa akwai anticipated reaction adverse reaction mutum na iya sha amfani wani wato yanayi na jiki shi ki karɓar magani ko magani ya ki karɓar jiki shi ko kuma a samu yanayi na mutum da wata cuta daban ko wata ɗabi'a a jikin jikin shi ta daban wadda ta hana wannan magani ya mai aikin da ake hatta iya da ake samu tafiya akwai irin wanda ba a samun irin likita kaza ko normal saline doctor da wane ne da sauransu ko kaga me ke sa misali in yanzu wani dai da lafiya an ba shi magani kaza ya ji sauki sai wani kuma ya zo ya rifoti irin wannan da ya ji su irin wannan cinta amma kuma sai likitan ko pharmacist ko jami'in lafiya sai ga shi wannan bai dace a ba shi wannan maganin saboda mene shi kuma a jikin shi akwai ta cuta daban da ba ta zaman lafiya ko ta ɗabi'ar jiki ta kasancewar shi mai nau'in jini iri kaza as ne ko kasancewar shi da haifakansu abin nan a jikinsa ko yana da kaza sai ga wannan maganin da za a ba shi shi ba zai mishi a kasa ba shi maganin a canza mishi saboda wannan lura da mafasid da masalai ta kaga har a rayuwa muna yin wannan ina ka san fahimtar ne to haka addinin Allah yake saboda dole a duba wanne ne zai rinjaye wajen alkhairi sai a karkata zuwa ga alkhairi ko wajen shirin sai a karkata zuwa ga ainihin cewa to shari'a rinjaya ba za a ainihin wato ba da fatawa akan wannan ba bal laulan takun masaratuwa aglaba min maslahatiha lama mu yaha thumma al-fa'il qad yakunu muta'awwilan sannan ne aikata wannan ibada ta bid'a to yi ta'awil yake ai mut'a ko mai kuskure aw mujtahidan ko malami ne yayi ijtihad aw muqallidan ko almajiri ne yana bin malamin shi akan wannan ijtihad muta'awwilan shine wanda zai fassara wani abu sabanin fassararsa ya murde fassara ya ce a abu kaza yana ganin ga fassarar shi ba abin da ake ji alal misali gaba gaba hadisi karara abu da cewa wanda ya kanta alqur'ani kasa da kwanaki uku da mutunci shi نحن قلنا هنا مئة كر أما هذا بأنسان مثلا إيوة أتكلم على متى تقول في هذا أتباع التابعين وفلان أئمة سنة تابعين ورقصين asham da izu ashirin kullum za ka tumani yake karantawa kullum ko na abu makamanta haka alimamu shafi'i shi ma aka wato cewa da azumi yana yin sauka biyu kullum za ka kafin azumi yana yin sauka sittin a cikin sahabbai akwai masu haka da sauransu sai ta da suka yi cewa wancan karatu abinda ake nufi shine ga wanda bai san qur'ani ba yana karantawa don ya tabaggi amma wanda ya riga ya sani to zai iya karantawa a guri kaga tawili ne wannan to wannan tawilin Allah yana ba su ladan wannan sai kai su inda ko muna cewa na manzon Allah shi ne gobe sallallahu alaihi wasallam amma dewa kana kanta a cikin tarihi tun da yake mu'amala da japan tarajim na malamai tun da kan tarajim na sahabbai na sahabi'ai na atba'u tabi'ina da sauran malamai zaka samu wannan darrujit a cikin tarihi ka ɗauki koda misali kwaya ɗaya ɗauki sura alamin nubala ɗauki tabaqatul qur'an na imam al-jabari ɗauki tabaqatul ibn sa'd ɗauki ainihin at-tariqul kabir na imam al-bukhari ɗauki littafin ainihin tahzib at-tahzib na ibn hajar ɗauki tariqul dimashq ko tariqul baghdad wancan na ibn asaki wannan kuma na kabin da gabaji kai duk wani taki da ta zama na lamince maka za ka samu wannan a cikin shi wannan ta'ayyuni ne zama ina fata mutunce wannan ai mukhtar ko da na kuskure wajen fahimtar wani nasi da abin da nasi ke nufi shi kuma sai ya ba shi wata ma'ana saɓanin abin nasi ke nufi ana samun irin wannan tewa a cikin ainihin maganganun mutane kamar da misali muka ji game da mun karanta a nan a cikin littafin zabin ma'ad wanda ibn qayyim al Allah ya gafarta mishi ya tafka wasu kurakurai game da bayani akan siffar sallah za iya fita musamman a kan jikin istiraha da kuma tafiya su juda da hannu da kuma tasowa ɗin ibn qayyim ya yi kuskure ne a nan wajen kuma ya ta kara kuskura kuma da muka ji a makon da yake a kafin zari ma'ad misali game da ibn hazmi da ya kuskure wajen cewa a wajen sa'i za a yi guda uku farko a guje da ake yin wanda ake yin tawashi fadar wannan kuskure sai Allah ya ba su tsada kuma a cikin suna Allah ai mujtahidan a wajen kuskuren nan ya zama mujtahidi ne kamar waɗannan guda biyun da muka ji mujtahidi ne malamai suke kuskure da ka fara da lada daya ladan kokarin da suke na fasara soshin suna kuma kamancin su ai muqallidan ko kuma almajiri ne mai bin wannan malamin abinda malamin ya fasara ko shi kuma ya riga da malamin sai tafi kai wanda galibin da akan wannan turban muke malamanmu da masu karantarwarmu da masu azumi idan sun yi daidai da bi su akan daidai idan sun yi kuskure galibi muna biye musu akan kuskuren saboda ba mu da ma'aunin gane kuskuren su daga daidai wani lokaci kuma ko da muna da ma'aunin su ne mana kwarbi ba za mu iya kuskuren da su ba iya zan malami kamar imamu zabi yakan faɗi magana ya ce amma wannan ta amina kwarjini ce saboda kwarjinin bukhari saboda kwarjinin sayin muslim ba zan iya faɗan wannan magana malami irin almamu zahabi misali haka aka aka rawaito ila misali a wannan malam aminu al-fallas ali ibn muhammad al-fallas babban malami ne ya tafi shi bukhari da su muslim ɗalibai ne su ga kan imamin bukhari suna so su kuskure shi kasan in ka maye maye ya kai maye kuma kuna dan musabaqa mutane an yi ta kasa bai faɗi ba an yi ta jiha an yi ta ina to ran da aka samu sa'a ko ta ce su ranar ta ce alhamdulillah mun ga iyakar shi za ka nan ko dan kwallo ne wanda yake kwallo haka za ka jin kwallo suna fara yau an ga iyakar shi ko ya faɗi to suna su fi karshen bukari ko ne suka ne tambaya ya fi amsa ko mai ya fi wannan su kuma shi da wani hadisi sai ban sani sai suka dinga murna suka tafi sai da malamin su tare mun kurawa ne an faɗa abin da ya faɗa sai ce ki ban da yi yace ta hadisi da zuwan nan ya ce muku da sun ba hadisi ne su ba hadisi ne ko in dai ka je cikin kuma sai ba hadisi ne kuma da murna a cikin shi ne yanzu sun suna da takari da wancan malamin kuma ya ce musu abin nan ba haka bane to kai ba haka bane tun da musu da magana to akai ba su tsaya ba za su fara musu musu cewa ai da gaske kuskure yanzu ko mun gane a shan to irin wannan yana nan da yawa a cikin ɗabi'un mutane to Allah cikin kima su so ya dinga na lahu khata'uhu sai Allah ya gafarta mutumin kuskurensa wa yusabu ala ma fa'alahu min al-khair al bi ghayr kuma a ne sakamako akan alkhairin da ya ainihin wato samu na abin da yake shari'a a mishi ainihin wato a gafarta mishi kuskuren da ya tsaye daga shari'a kan mustahil mukhtai kamar mustahil wanda yake kuskure illa ala shi bin misal jama'a akwai kabiya da ta shekarun baya sai da shekara talatin ko ashirin da biyar suka wuce game da hukuncin shekara wannan da ake rufin karatun malamai a kai a kasar makka da kasashen larabawa aka yi ja'in ja wasu masu tsanani suke haramun haramun ne a dinga faranta malamai saboda ai malaman da ba a daukan su rubutawa aiki in ma har za a wani abu suka ce a ita aka murya kawai inda zai murya za ta iya kai saƙon aka ci rubuce rubuce aka ta kawo aka ta kawo wasu ne suka ce a saboda larura ai hoto na iya halasta dan larura larura kaza larura kaza kuma kuma sun yarda da ita wannan larura kamar yanzu a ce tasto kamar identity card da sauransu wanda in ka ce da ma ka yi su ba to wasu masalin na rayuwa ka za su samu matsala za a yi maka ID za a yi maka license na za a yi maka passport na tafiya za a yi maka visa in ka ce ba za ka yi hoto ba saboda asalin shaharamun ne shi kenan ba ka ba aikin kaji ba ka ba tuka mota ba ka ba ka ba kaga kuma wasu masalin rayuwa za su ainihin lalace sannan kuma kowa ya sani a bisa ɗabi'ar rayuwa waɗannan hoton da ake ba sa bayuwa zuwa ga asalin abin da aka hana na hoto wanda aka hana saboda illa girmama shi da bauta mishi da ganin falalar shi ta malamai suka ce to wannan ya shiga cikin wannan babu da suka ce san ai saboda mata ana suka kalla kuma an ce duk min kuma to mace tana aka asuba ta kalla wani malami ne sai ce da ba fara take kallo ba karin da suke kallo da su kai da shi shigo da yadda yake sakin maganganu ko yake ainihin yi da hannunsa aka samu na yin sani ko sai ce to wannan zari'a ce kaza kaza kaza kaza yanzu ba muna magana akan tafikin wanne ne daidai wanne ne kuskure sai ganin shi mu kaddara wanda ya da abinci mutum a kaddara shi ne da kuskure ko to Allah ba zai kama shi da mai kuskure ba saboda bai mutaci haka don son zuciya haka wanda ya nufaci cewa wanda ya yarda cewa kada a ɗauka shi ne daidai sai ga mana wata kira ala nafi nafsi amri ala muradin lahi shi ne kuskure ko Allah ba zai kama shi da ya jinsi hanyar da'awa ba saboda bai ya kamar son zuciya ba za ku ce ra'ayin da mu lafiya akan masayin da yawa na farko tukun na kasar cewa akwai babu mai faɗi game da fahimta da istiyadi akan nawajin ana sakon malami guda ɗaya ma ya faɗa shi da kanshi kuma bai zai canza gobe ma ya ƙara canzawa imamu shafi na da wannan da yawa imamu ahmad yana da wannan da yawa ibn hajar da kanshi a cikin fatul bari in kana bibiya sai ya ce a can farko na ce kaza amma yanzu fatawa ta ta ka zuwa kaza duk malamin shi wannan duk malaman kwarai ne Allah ya fata mu malam Ja'far Mahmud Adam haka ta wani bayani a da aka ci mushi wai da kana rera kunuti yanzu ko mun ji baka rera wato ta wannan shi ne karatu ba ba muna rerawa ne tsammanin mu cewa addini mun ji kuma gano cewa kuskure ne sai muka daina to wanda da ya rera a baya da zai zama laifi ne Allah zai kama shi ina ka mun gane da ke jama'a to ire iren wannan ka gane na farko akwai kofa mai faɗi game da haka sannan kuma ka san alkadarin ka a matsayin ka na individual ka san alkadarin ka ka san me ya kike da ahliyar ya cikin shi kuma ka da ahliya kai Saka zauna lafiya kuma yadda a rayuwa mun san haka ka san state da ka iya siya ka san irin abin wanda da za ka iya hawa ka san irin gidan da za ka iya kamawa in gini da ka yi kasuwa iya arzikin gini da za ka iya ginawa ba ka cewa dole su kai irin mawa ne don ka san ba zai yi ba ai ba wanda yake cewa lissafin zai gina gida dole sun na wani a halin ya sa arzikin shi muke ba ko sutura hatta yara da suka iya gasa za ka musu kayan sallah za ka ji musu a ga abin da mun iya abada mun gaskiya na ka za ka musu to ni da mun iya na wasu kan karfi yanzu wannan azumin da yake wani yana bude baki ne da tsayi da aluwa da kaza da kaza abubuwa iri daban-daban da kifi soyayya daban da fatse daban da apple da wani wani kuma su sha kuma masallaci na sadaka zai kuma cewa bari ya tallafa kan shi dole shi yaki daga dan ya fuskanci sun ba samu to a ilimi ma ka gane haka kawai ka gane yin alƙawarin ka farka shiga abin da ba ka sani ba sai ka lafiya Allahu musta'an malam ya ci gaba da cewa wa kad basata kad basata hada fi ghairi hadal mawdu na tsaya na yi bayanin wannan dalla dalla a wani wurin a cikin baya magana akan waɗannan mas'ala in kun tana inda magana akan mawlidi fito fito ne magana akan mawlidi da cewa za a iya samun lada an an dan kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na iya sanar yadda aka fitarwa eh, a karatun game da mafiyan yan uwa shi kai akwai matsala kun yi tunanin wajen wal maqsud huna annahu قد علم أن مالكا من أعلم الناس ناس مثل هذه الأمور yace abin nufi dai anan ya kafa uwa mai karatu shi anan an riga an gane cewa imamu malik na ɗaya daga cikin mutane da suka kowa sanin waɗannan al'amuran da suka shafi kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu muqimin bil maliku yana zaune ne garin ne akasin musafir yana zaune a madina ويرى ما يفعله التابعون والتابعون مالك يا أبن التابعين فك أي هذا أتباع التابعون ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة كما يواجب أبار أبن التابعين وأتباع التابعين فك باود الأبار دقى الصحابي وأكابر التابعين وكما أبن أنا التابعين فك باود الأبار دقى من ينسي وهو ينهى عن الوقوف عند القدر للدعاء sai kuma gashi maliku din ya hana a tsaya bakin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan awa Allah addu'a wa yadhkuru annahu lam yaf'alhu sahab ko maliku yake babu labarin cewa sakar da suka tafi wa kad ajaba an-nasu ala ahad ajaba an-nasu ala ahad umara radiyallahu anhu fastaqta bil abbas a zamanin suna umar yana halifa radiyallahu anhu an samu ainihin faɗo fari rashin ruwa sai umar dan khattab ya roki Allah ta hanyar addu'a da al-abbas ibn abdul muttalib amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sahih bukhari an anas anna umar istasqa bil abbas fa qala qala a cikin sahih bukhari ana shi labarin cewa umar ya roki Allah ruwa ta hanyar addu'ar abbas قال سيتي اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوصل إليك بنبينا فتفتنا وألا من تفتك دمك سألك متكن فجدرش هو مكروكي تقحيا أبدأ من ينكع فيك أينه واتو أمسنا فإنا نتوصل إليك بأمن نبينا فاسكنا إننا نيمنك أمسى منا كان أبدأ بطا النبيك يا الله تشاهد بمروه فيسقون في الله يباس روى فاستسقوا به كما كانوا يسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه ما لا يتكاد في انه اينه واتو الدئر سيدنا عباس كما بسكر ما الدئر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصف وهو انه يتوسل بدعائه وشفائه سيدنا في تسمع روح الدئر سبب سيكون له ويدعو لهم ويدعون معه sai su Allah sallallahu ya musu addu'a sai su ma kuma su yi addu'a tare da shi kan imani wal ma'amumina kamar da nuna yake addu'a a wutari wani suna cewa amin Allah ghairi an yakunu yusallu ala Allah da makhluqin ba wai suka yi ma Allah ainihin alwashi cewa ne sai ka shayar da mu ruwa dan wani ba a yadda an yi kiranan yana addu'a suna cewa amin falamma mata nabi sallallahu alaihi wasallam tawassalu bi riwayil abbasi wastasqu bi bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fara neman tsanantuwa da addu'an Abbas annin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wastasqaw bihi suka nemi Allah ya shayar da suriya ta hanyar addu'ar wannan dabba na manzon Allah sallallahu wa sallamuhu wa radiyallahu anil Abbas wani hama qala al-fuqaha malam ibnu tayyib yace don haka ne malaman fikin suke cewa yustahabbu listifqa'u bi ahli al-khair wa din mustahabbi ne a nemi addu'ar mutanen kirki da masu addini wajen roƙon ruwa a sa su gaba su yi addu'a wal afdali an yakuna min ahli baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abin da fi falala shine a samu cikin ahli baiti ina suka gano wannan shine kasance abbas ahli baiti tare da cewa a wannan zamanin da umar yake rayu akwai sahabban da fil jumla sun fi abbas falala ilimi ko addini kasancewa sun gayen shi a musulunci sai daga cikin asabi ɗin al'awali kasancewa sa da wata falala ɗaiɗaiwa da manzo Allah ya ambata amma sai sai na umar ya karkata zuwa ga neman tsanantuwa da abda abbas kasancewar shi jinin manzo Allah sai sun sa da alaka a matsayin mahaifin shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد استفتى معاوية بيزيد بن الأسود الجرش هكذا معاوية وأينه واتوي الدعاء ta hanyar mai roƙon Allah ya karɓi addu'ar wani bawan Allah mai suna Yazid bin al-Aswad al-Jurashi Abul Aswad wanda yar magana tabi'i ya ya ainihin wato riski musulunci amma bai ga manzara sosai ba haka muhaddarami ne to amma bayan Allah ne mutumin kirki akwai tarihi a cikin zafin al-Isaba fi tamyiz sahaba na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah وقال اللهم إنا نستفتي بيزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يدك فرفع يده يدا ثم معاوية يا الله هنا روبانك كشاهد موليا تانيا أبدأ وانا مباوة سيتي يا كفي يزيد بن أسود فجهنم فروك الله يبامروا ودع الناس حتى أبتلوا sai ɗaga hannu ya yi addu'a wada a yi addu'a wada an nasu mutane masu ke ta addu'a hatta umturu har Allah ya saukar musu da ruwa al-imam al-hafiz ibn hajar ya ba labarin wannan kissa a cikin tarihin wannan bawan Allah a cikin littafin ainihin wato abin nan al-isaba fi tawhid as-sahaba ماذا يتدبر الشيء ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يستسقي عنده ولا به babu wani sahabi da ya taɓa zuwa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki kabarin ko ya roki manzon Allah da ke kwance cikin kabarin cewa Allah ya shayar da ruwa ko shi manzon ya bada ruwa wal ulama istahabbu salama ala nabi sallallahu alaihi wasallam abinda malamai suka ce mustahabbi ne yi wa manzon Allah sallama da hadisin nabi fi sunan abi dawud an abi hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النبي في سنة الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله daga sahabi abu hurara radiyallahu anhu abu hurara yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ma min rajulin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam babu wani musulmi da zai mini sallama a bakin kabarin nan nawa ko a ina ne sai Allah ya dawo da rayuwa ta inji manzo Allah sallallahu alaihi dan na mai mishi da wannan sallama wannan hadisi ne sahihi al-Allamah al-Albani ya inganta shi a cikin as-Sahiha lamba ta 2200 da lamba 66 babu ainihin shakka akan ingancinsa wannan kuma na daga cikin hadisan gaibu da kaddara wajibi ne ke iman da shi ala zahiri cewa Allah yana dawo da manzon Allah rayuwarsa don ya amsa safar ba ka buƙatar wani kokonto ko wani ainihin wato kai kawo wajen fahimtarsa kamar da sahabbai da su wata tambaya ba bar shi haka هذا مع ما في النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم هكذا كما هذا يمن بأبن تكتين سنن قال إمام النسائي أبو عبد الرحمن رحمه الله ومن جاء الله يكي إن الله وكل بقدر ملائكة يبلغون الأمة السلام Allah Ubangiji ya aje wasu mala'iku a kadarina wanda suke kai mana rahoton duk ainihin wato mutane na al'umma ta da suka mana sallama kaga can an ce ana dawo musu da ran shi shi da kace amsa nan kuma ga wakil na wani wanda zai ba shi labari ku da sabani can zai amsa da kanshi don kai bawan ka samu wannan farilla manzo Allah amsa maka sallama nan kuma girma ce da manzo Allah sallallahu alaihi bayan ya sani kuma za a kawo mai rahoto kamar da kasa kowane babba a cikin jama'arsa ko ya sa abu da abu kuma a kawo mishi rahoto a rubuce cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza ina fata mun gane haka su mala'iku kamar wasu sakatarori na manzala sai salman da su dinga mishi rahoton dukkanin sallama da aka mishi sawa'un a wuni ne ko a wata ano gargadan hali za su dinga ba shi rahoto cewa da wani da wani a rana kaza da lokaci kaza sun muka sallama kaza sun muka salati kaza kuma ya riga ya amsa wannan salatu da sallama a san da suka mishi na'am ya zama ilimi ilimi ne tunda an ji labari amma ta abin da ke faruwa shine daini abin da bai ba da labarin yaya suke rubutun ko yaya yake tashi an sallama na'am وفي سنن أبي داود وغيره عنه أنه قال أكثر علي الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة alayya صلاتكم معروضة علي من قال أصبر سلام أسكين حديث الصحيح إلى cewa. ku yawaita yin salat a daren juma'a da kuma ranar juma'a lallai salatocin ku ana gabatar da su ana presenting din su gare wannan daga cikin sunna da aka ake sakaci da ita kwaran gaske abin da ake so da zarar rana ta fadi ranar alhamis an shiga dare na juma'a har zuwa wa shagari ranar juma'a har zuwa faɗuwar rana ya zama bakinka kar ya gaza karya ainihin huta da goma Allah sallallahu alaihi wasallam kada kuma wani shehi ya lissafa ya ce to kaza ba wanda manzo Allah ya shi abu da ayi shi abu da iya iya ainihin wato abin da ka samu hannu duk da ka tana kawai sai ka ci gaba da kuma ka ka lazimci mafiya na salatoci tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك arimta أرمت أي بنيت ظامن Allah. tsaya ba a yi abin da gabatar maka da fatocin bayan ka riga ka a rinta ka riga ka ragargaje jikinka ya riga ya zama ƙasa ai burinta ka riga ka zama ainihin ƙasa a cikin kabari misala suna da Allah ce inna Allah harrama alal ardi an ta'kula lusumal anbiya Allah ubangiji ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa ma'ana ta ci jikin annabawa ya amfani da lusul ne saboda ka ce to ai kuma akwai kashi yanzu tana iya cin kashi a don laham shi ne abu mafi yawa a jikin mutum kamar yadda inda aka zo magana a kan cin dukiya suka da Allah ya ce la ta'akulu amwalakum bainakum kar ku ci sai amfani da akal akal na ci da ake da baki ba ci na ce ba saboda galibin abin da mutane suke samu na dukiya yana ƙara yana ci kuma shi na mafi muhimmanci a kafin mutane suke mun gani shi na mafi muhimmanci wanda ba sa tasa su laila na har matuƙar suna duniya mu to sai aka amfani da alaƙaƙu to haka nan ma da aka amfani da nusul zai nufi magansa kai akan kawai nama tsoka a'a jiki ake ina fata mun gano wannan الصلاة عليه بأبي هو وأمي والسلام عليه mimma amara Allah bihi wa rasuluhu yace huwa annabi salatu na bai manzon Allah tun far uwa ta da ubana in jibin tunya yace ku yi mishi sallama wallahi wannan shine abin da Allah da manzon Allah suka umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد ثبت في الصحيح قال من صلى علي مرة صلى الله بها صلى الله عليه بها عشرا wanda duk ya mini salati daya a cikin riwayar muslim da imamu ahmad da abu dawud wanda bai mun gala sa sallama salati daya Allah ubangiji zai mishi salati goma wal mashru'u lana inda ziyaratul qubur inda ziyarati qubur al anbiya wa salihin wa sa'ir al mu'minina huwa min jins mashru'i inda janaizihi wato abin da yake an shar'anta mana mu bayan Allah sa'ad da muka ziyarci kadarin annabawa da kabarin salihan bayi da kabarin mu'minai huwa min jins al mashru'i inda janaizihi yana daga cikin irin abin da aka shar'anta mana mu yi a lokacin da ba'i musu ne shari'a da aka shar'anta mana za mu shiga mu bayani fa kama annal maqsuda bis salatu ala al mayyit addu'a yace kamar yadda yake abin da ake nufi da yi masa mamaci sallah ma'anan sallah da ake yi mace ta ce addu'a ce fal maqsud bi zati qadri addu'a haka ba manufar zuwa kabarin wani mamaci shi ne masa addu'a kama sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih wa sunan wal kamar da ya tabbata a cikin ainihin hadisan da suka zo birjik a cikin as da as-sunan da al-muslim duk waɗannan littafai da ire-iren su fitar da wannan hadisi annahu kana wa allimu ashabahu idza zaru an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbai cewa idan suka je ainihin wato ziyarar kabari sai ka اهل دار قوم مش مؤمن وانا ان شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقبلين منا ومنكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تورنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم wannan ya daga cikin ainihin addu'a da tabbata a ainihin wato a cikin addu'o'i na ziyarar makabarta ga wanda yake kabari za ki sallama assalamu alaikum ahla dara qawmin ko dara qawmin min ina muku sallama ya ku wannan gida ko wannan gari na musulmai da muminai ko wannan anguwa ta musulmai da muminai a wannan lafazin wa inna insha Allah bikum lahiquna kuma mu din in Allah ya so muna nan za mu rufke wannan insha Allah ke in eh, dole za mu rufke shi ne ma'anarta ma'ana insha Allah raifa ma ya sha Allah a sa'ad da Allah ya so shi ne ma'ana bayan insha Allah ta tsirna to ko mu zo kuma mu zo ba a gana za ku ne tana ga game da mutuwa insha Allah za mu rufke ku ai za mu rufke ku a sa'ad da Allah ya so mu rufke ku يرحم الله المستقبلين منا ومنكم والمستأخر Allah Ubangiji ya gafarta wanda suka rigaya daga cikin ku da wanda suka yi baya suka jinkirta daga cikin mu kenan mu da muke rayu har yanzu nas'alullah lana wa lakum al-afiya Allah ya bamu ainihin tsira mu da ku Allahumma la tuhrimna ajrahum ya Allah karka hana mu samun ladan wannan addu'a da muke waɗannan bayan Allah wala tafkina ba'dahum ya Allah karka tafi mu a rayuwa bayan su da wasu wa fi lana wa lahum Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta musu wannan ya daga cikin ainihin wato abin nan addu'a sai dai anan an samu wani wani matsala Allahumma la turinna ajrahum wa la taftina ba'dahum yana zuwa a wasu nuskoki a farkon addu'a amma a ƙarshe kamar da yake ina fata mun gane sannan akwai wasu nafi da suke ya tafi akwai ƙare-ƙare ko wasu rage-rage a cikin waɗanda kamar na fidan da suka a cikin sunan ta abu dawuda assalamu alaikum zara qawmin min al-mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yadhkuru Allah lana wa lakum da makamantansu wannan da addu'a za ta yi ta sawa'un tana wucewa ta gaban matsabarta ko kuma za ka shiga ciki ma'ana kamar yadda in za ka wuce ta gaban majalisin musulmai za ka musu addu'a in ka za ka musu sallama haka in ka kai shiga gidansu za ka musu addu'a za ka musu sallama ko ah, za ta tukuli butan don rubutukun hatta ta ta'anisu wa tusallimu ala a wajen shiga kenan to an ka musu ba na kabarta kuma za ka shiga gidan musulmi haka idan ka ɗau wucewa ta wajen kamar yadda ya tabbata a jiya hadisin bukhari da lalala sosai aka tambaye shi cewa wani aiki ne mafi alkhairi ayyul islami khairun haka ne tambaye ce wani musulunci ne yake alkhairi yace an tut'ima da'ama ka ci da abinci wa tuqra salama ala man ta'rifu wa man la ta'rif ka dinga ci da mutane abinci sannan kuma ka dinga yin sallama ga wanda ka san da wanda baka sani duk kan mutum musulmi ko baka san ko musulmi ne ko musulmi ne ka dauka musulmi ne kamar shakar wani ta ce ka'ida da irin da muke sallama masu in ka mutum wannan na daga cikin alaman tashin alkiyama karanta adabul musal haka aka roto daga manzala Allah sallallahu alaihi da isnadi ingantacce to kaga na makabartan nan ina jin zuwa a ce akwai wani mutum da duka da suke makabarta zuwa in ka bin ko to sai ka dauka wannan sa daga cikin man arafa wallan ta shi ka sallama kuma mun karanta a baya cewa duka hukuncen hukuncen a wato girmamawa da zumunci da mutuntawa tsakaninka da mai rai suna nan tsakaninka da mamaki wani sallama wani addu'a wani shi kyakkyawan tunani in ya ce ka amsa ka wani mutum ne gayyace ka ba ko da irin waɗannan dole a yi isma'il su sa'an nan kuma mutunta gidajen su ɗin. da haka shi sa malamai suka magana kamar da muka ishara a cikin nan da muka nuna shi wancan karatu zuwa ga hukuncen hukuncen da suka shafi makwabtan makabarta duk abin da ba za ka yi makwabcin ka mai rai na cutarwa ne ba za ka yi makwabcin ka na mace da ke cikin kadarin da kake kusa da su ba misali tuya musu ruwan datti cikin gida ko ɗaga murya haka hana su bacci ga makwabta da kake raye da su ko misali yi musu mummunan gulmarsu eh, uzura musu duk wani abu da zama takurawa ga makwabcinka rayayye to in kana makwabcin makabarta wajibi da ka kiyaye da makwabcin da shi ma wannan haƙoƙin kan ya ma sun lazimta don yanda kake raye da shi idan ka cutar da shi kana iya ka ce ya yafe maka ya saka a cikin zulmi ko amma in ka cutar da mamaci mamaci to wannan fa babu babu yadda za ka yi malamai ne ya kusa da fata cewa ka fito Allah ya ji kai shi da gafara kai ta sadaka don ka samu abin da za ka biya shi a ranar kiyama ma'ana ka ci gudun abin da za ka biya shi wannan ma malamai ne suka kawo maka mafita amma babu wasu bai ci haka kan take cutar da na rayu ya fi sauki akan cutar da na mace baya ga cewa kuma ka fitar da na mace idan masoyan shi suka ji labari su ma za su cutu za ka ƙarin gudu da a kan ka fitar da musulmai saboda ka aibata ko ka fitar da wani masoyinsu dan uwa ne ko miji ko mata ko aboki ko malami ko ɗalibi ko wani dai wanda kake kauna ka cutar da shi hanyar ɓatanci ko suka ji labarin yana makwabtaka da kabarin shi makwabtaka da gonarka kana cutar da kwadar ba su ji wannan na tsarin kofa ta zunubi gare na fata mun gano a takaice duk abin da za a yi mutum yana rayu na kyautawa idan ya mutu ba a fasawa da gargadan hali na kyautata musulmi musulmi dan uwa Allah ya tsare mana ya ci gaba da cewa hada du'a'ul khasim lil mayyit wannan addu'a ce ta musamman da ake mamaci kama fi du'a'is salati ala jinazati addu'a'ul 'am wal khas kuma da yake a cikin addu'a da ake a sallar gawa akwai addu'a da ake mamaci su kai. akwai da kuma ake mamaci da na rayu فمن اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم متقلبنا ومثوانا wannan ta daga cikin addu'a da ake bayan kabbara ta ainihin wato hudu ko Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina Allah ka gafarta mu mamacin nan namu da marayu marayu din nan da mamacin da wannan mamacin da duka farin mamata wato wannan da muke da yanzu kuma da suka gabace shi akan mutuwa وشاهدنا وزائدنا الله تزافر تامه وانده بي صلى الله وانده ما بيزيبا وصغيرنا وكبيرنا الله تزافر تامه دبنا بكنتنم وذكرنا وانسانا الله تزافر تامه نمج المدى تبتشن الرواية آه، آه، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن تحقيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا أو لا تذلنا بعده wannan ne ake zai a cikin lafafin da ainihin alimamu imam tirmidhi ya a cikin da nai wannan karin da sa ana innaka ta'lamu na wa siyana ba shi a cikin riwaya gaba ɗaya da alama ya zo ne daga cikin zakira ibnu taymiya san malamai masu yin abu da ka nace da ka wanda ba sa kwafa a littafi kuma su na yan adam suna samun wasu abubuwa da suke tuɗa tuɗai waɗanda sai su bayi zuwa ga sanda suke riwaya suke faɗa da ka sai zan ma'ana ta galabaici lafazin alhamin bukhari ya faɗo kashe cikin wannan yanayin rahmatullah kuma da gaskiya abin da sa wasu malamai kamar da ibnu hajar ne tawjihi a cikin tajriqut ta'alif yayi tawjihin me yasa wasu malamai maghariba suka ce sahihul muslim ya fi sahihul bukhari inganci yace saboda muslim ya zauna ne a tsaka sai gama tsarin littafin gaba ɗaya da masani da riwayat da mashikas ɗin da ya saurara yana kwata daga cikin littafin ba ka kawo rubuta ba ba ka alfazihu alfazin ne muharrara ko mun gani ba ka da ya ka samu kuskure a cikin nufin na wajen riwaya da ma'ana sai dai kuskure na illolin isnadoji na kuma saboda ƙwanda ya shiga tafiye ta bukari ba kun gani to shi kuma bukhari kamar da tabbata a cikin tarihi su kan littafin tarihi mai sabu na limamul hakimu ne sabu ɗalibai da suke fata ne suke ba da labari cewa za ka je karatu aka dawo sai je zauna ya ji karatu ba shi da littafi zai kafan komai aka yi wajen mako hudu da zuwa su makarantar sai ni ce mishi wai kai ta sa abin da sauka makarantar nan kuwa yake ne faru ba za ka rubuta komai sai ya murmushi suka maɗa ne a kafa su ku zauna a yi muraja'a kowa ya buɗe littafin shi sai na musu duka hadisi da aka koya a wannan kwanakin wajen riwaya dubu hudu ba tare da ya rubuta ba sai suka ce eh lalle wannan bawan Allah aya ba ka ba wanda ya ƙara tuhuma shi daga ranar masu aka rubuta da kansu kuma yake cewa kamar yadda al'imamu ainihin wato al'imamun abin da ya ambata bai haƙi a cikin ma'arifa ya ce buhari ya ce ina rubuta hadisin musa a sha na sham a iraki na iraki a makka ma'ana zai ji hadisi tun a misra ba zai samu halin kwafe shi ba sai ya je sham kama ce tun daga lagos sai ya je ina maiduguri ko tun daga fadakar sai ya je sakkwato kaddara wani taɗi da aka yi maka da gela kai kwafin shi daidai labarin kai da ta jiya sai kuma yake mishi alaza za ta sai ɗalibai yake mishi alaza za kuma ka kawo shi a daidai sai su yi murmushi da kin su da kai su kunci ma'ana shiru ya an saki to irin wannan haddar da yayi kuma ya shekara goma sha shida yana aikin rubuta littafi haka ya tabbata a tarihinsa ta ka shekar sha shidan nan ya shiga misra ya shiga makka ya shiga mai sabur ya shiga bagdad ya shiga ya kuma garin shi na bukhara ya bar ya tafi gari kaza in ya samu nutsuwa sai ya rubuta in ya ci gaba sai sai ainihin abin nan saboda ya yi wani tafiye da suna al-mabsud wanda ke fikin hadisi ne duk wani hadisi da ya san shi sai mai babu ya mashi ya mashi fikin to a cikin dinga intiƙayin wannan wani intiƙayin da yake yi sai ya yi shi faka bai samu halin zama ya rubuta ba shi ne sai ake samun riwaya bil ma'ana a cikin sahih bukhari kaji dalili haka ibnu taymiya to shine wannan mas'alar shi ne saboda duk ilimin shi na da kai ma'ana ya riga ya dankaye a cikin kwakwalwar shi za ka ta samun riwaya bil ma'ana ba ainihin abubuwan da yake fada za ka ta samun wannan shine irin nan to duk riwaya bil ma'ana kuwa akwai yiwuwar ka ƙara wata kalma ko ka rage ko ka canza wata ko ka abin haka ibn al-qayyim ya samu kashi a cikin wannan yanayi wannan fata na zabul ma'ad sai wani lokaci ko muna tsallake wasu masa'ilu ne saboda misali na ilimi da sauransu a kuma lokuta yan wasu kukan cewa abin yana yawa ko ba haka ba inda dai ɗan kaɗan ne zuba a zira'atun ce muzza jiddan amma saboda raunin da muke da shi a cikin rayuwarmu har gani yake yawa wannan ba sa'a ba ne ibn yarin kamar da yake cikin yake ce madalibai to zan muku mujalla da yake suka ta ah, malam yayi wa mu gaskiya mana ya malam kamar kawai dan kana babul masir ibn ah, ibn ibn ah, abin nan ne sunan shi ne littafin kutunan sunan shi ibn jauzi abdurrahman bin jauzi ƴaƴan shi suka ta korafin cewa tafsirai sun yawa su sai rashin dashi su koyi tafsirin qur'ani su to bari na muku wanda zai wara wadatar ku daga duka sauran tafsiran sai musu mujalladi biyar shine zadul masir ya yi musu intiqa'in abu mai muhimmanci ne a cikin tafsiri ai ka yanzu ko ko me aka ba mu gani muke yawa da an baka handa da shafi shirin sai ya yawa a ɗan rage mana samari samari samari ko me samari sallah ta ashan ba samari muke gani Eh, Allah ya ce ne inna Allah eh, inna rabbaka ya'lamu annaka annaka taqumu adina min thulthil mai wani sun wa thuluthahu kaga adina min thulthil mai kasa da biyu bisa uku ko kuma wa sun ko rabi ko wa thuluthahu ko ɗaya bisa uku ko da sun sun kun da aka ce a hadisi wasu sun shi kafi amma yadda muke tana ta a ɗaya su da aka so ne da yana ƙarfi cewa ne wannan ya ga dabban awa ɗaya a cikin dare awa goma sha biyu kaga bai ma kai usuru ba amma shi ajiya ce ai limamin yana matsawa ina ba a samu fijo wanda cikin rabin kwatar awa ya buge sha ɗayan nan kai shi kenan ya ci gaba da kaɗin ayoyin banza to wannan rauni sai ya sa gaba wallahi fa wasu matakin da ibn kai yake kawo sai kawai ke sai nuna gaba na iya shi ne bai kamata zuta wa kai wallahu alamu la aqulu hada tawadu'a yana zuwa malafan ne to shi ne kaga amma da ba abin keke da keke ko akwai kalmomi da dama da yake bawa cikin hadisi da lafiza za ka faranta kuma asalin riwaya ba ta fito wasu lokaci wani lokaci na kan isharar ire irin su muna so ne mu tantance cewa me yasa kake samun lafiza ire-iren waɗannan a cikin irin da manyan malaman nan suka ji an ce ba haka suke ba saboda galibi daga zakira su suke kawo zakira kuma tana da bambanci komin ƙwarinta da abin rubutacci musamman komin ƙwarin kamar irin shi bukari ɗin irin shi bin tafiya ɗin waɗannan al'atubashin matsahat ko al waɗanda raguna ne masu kare da dutse kuma dutsen yawar da zai ba su waje amma zai ga Allah dan bayan Allah ya nuna ikon shi irin basirar da ya musu sai kuma nuna ikon sai sa su gaza a wata gaba yana cewa babu wanda ya cika sai shi Allah ne na alaihi eh ƙwarai kuwa a yana jin la'an basa ko cewa kuka da kuka fitar da shi amma da wani fitin ƙauluhu wa inna ka ta'alamu mu taƙallaba na matana na musulakun Allah khair wani ya ci gaba da cewa ai sun mai hustul mayyit da du'a sannan sai a keɓance mamaci da addu'a قال الله تعالى في حق المنافقين Allah ya faɗa game da munafikai ke cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasuli ka sake tsayo akan kabarin wani a cikin su ka mai sallah amin ka sake yi wani sallah a cikin su daga cikin munafikai kar ka tsaya kan kabarin sa dan sun kafirce cewa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ce a cikin ainihin wato a ko wannan duk yana nuni zuwa ga wato addu'a da ake nuna ci ita ce sallah to haka ziyara ma an zo ta addu'a ce kuma mu lura addu'o'in za ka ga ba sa keɓanta mamacin za ka mamacin kuma sai ku ba na raye sai ku shigo ciki shine misali nas'alullah lana wa lakum al Allah ka ba mu lafiya da mu da waɗannan bayan Allah sannan yarhamullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana mu da ku Allahumma اغفر لحينا هذا كده كبار عم بتكون فوق وانت تكون ومن جيت وشاهدنا ميدا مشكل وغائبنا da duk wanda baya nan sawun yana rayu ko ya mutu wa zakarina wa unsana da mazajen mu da mata wani wa kabirina wa sabirina to ya zama addu'ar ta hada wannan falan ma naha sallallahu alaihi yayin da Allah ya hana manzon shi yin salatu da sallama da tsayuwa a kabarin kafirai a waɗannan munafikai da adadin kufurin saboda kafirce su dan da zalika bi tariqi ta'lil wal mafhum ala anna al mu'mina yusalla alayhi wa yuqamu ala qabri kun kada ci ainihin mafhum al mukhalafa da mafhum al khitab a usulance suka ce wannan ya nuna da ga cewa shi musulmi za a mai sallah Allah mandala bi mai sallah kuma zai tsaya akan kadarin shi da Allah ya ce anan لا تصلي على أحد آدم لكن أمرني أكن لتصلي على غيره ولا تقوم على قبره أي تقوم على قبر غيره من المؤمنين هنا فاتح من ذلك يكي لهذا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول السليم في التقديم فإنه الآن يسأل don haka da a cikin ainihin riwaya ingantacciya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yi ma ɗaya daga cikin sahabban shi sallar gawa aka sanya shi a cikin kabarinsa sai ya tsaya ya masa addu'a a bakin kabarin sannan kuma ya ce da sauran yan uwa da ke wurin da sauran wanda suka rako gawa ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi yanzu ɗin da muke magana ana tambayar mala'iku suna mishi tambayoyin kabari fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka samu dace fa amma an yaqsudu da ziyarati su'al al-mayyit ya zama mutum ya nufaci da ziyarar da yayi ya zama ya nufaci roƙon na cikin kabarin ne aw al-iqsamu bihi ala Allah ko kuma yana so ya Allah alwashin cewa sai Allah ya mashi kaza dan wani aw istijabati aw istijabati du'a'i inda tilkal buqa ko kuma yana ba cewa wannan wurin wannan inda kabarin yake wuri ne na an sa addu'a yana da falala fa hada lam yakun min fi'li hadin min salafil umma wannan da dai ba shi daga cikin aikin salaf na sahaba wala tabi'in lahum bi ihsan bai daga cikin aikin sahabbai bai daga cikin aikin tabi'an da suka bi su bisa kyautatawa wa inna ma hadafa zalika irin wannan tunanin na zuwa kabari don roƙon na cikin kabari ya faru ne bayan zamanin sabai da tabi'ai dan kariha maliku wa ghayruhu min al-ulama an yaqula al-qa'id zurna qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam maliku ma da wasu malamai suka ce makaruni ne kace mun ziyarci kabarin manzon Allah kai talakin ziyara da kabarin وقال القاضي عياد قال الإمام القاضي عياد بن موسى اليحسبي رحمه الله ya faɗa a cikin littafin shi ainihin wato abin nan abin nan ya yace wa kariha an yi qala zirna sanaran nabi sallallahu alaihi wasallam maliku yana kyamatar a ce mun ziyarci kabarin manzon Allah wa zakara an babu annahu allalahu bi la'anihi kuma ya bada labari cewa daga wasu malamai aka ce maliku ya ce illa dalilin wannan farhanci a wurinsa saboda manzon Allah ya yi tsinuwa akan suwa ne zawara tilkubur masu ziyarar makabarta masu ziyarar ƙadari kala yake wa haza ya rubdu bu kauli uwa da yace za a maye da maliku martani a ce na haitukum an ziyarar kuburi ta zuwa da na hana ku ziyarar kadari yanzu ku ziyarci kadari ta zama zala da kansa ce a ziyarci kadari kenan ba laifi don ta ce na ziyarci kadari ba babu wasu kuma suka ce anna za'ira afdalu min al-muzuri wanda ya kai ma wani ziyara kamar da ake a yanzu a rayu wanda ya kai wani ziyara ta zumunci ya fi wanda aka bakunta in falala a wurin Allah ko wato hannun sama ya fi na ƙasa kenan to haka ma idan ka kai ma wani ziyara yana mace a kabarinsa to ka fi shi falala in ji wasu malamai fala sai iya da yace wa hada mardudu wannan abin tun kuɗewa ne bima ja'a min da yake ahli jannati da rabbi cewa ɗan aljanna za su kai Allah ziyara a fadish shi kuma ba suke kai farala da aka a kun mishi ziyara idan ya cika ko da a duniya ba ka bane malamin ka ne ko da danka ko ma yake ko shirikin ka ko da da ka je wurin shi ko da ba wannan matsayin gare shi ba sai kuma abin da ya maka na alkhairi da kyanki da mutuntawa da tarba da liyafa sai kika samu lada to akwai yanayin da ko da a duniya in za a kwantifayin ladan wanda aka ziyarta zai ainihin wato fi samun lada don a kona hadisi na da mai rauni ne ana cewa duk wanda bako zai wurin shi idan bakon ne kamar tafi da dukkan zunuban shi suna ta farkaɗewa a jikin bakon yana da su kamar kamar ka ba shi sako ya zama maka da bola amma hadisi ne bai tabbata kuma dai akwai falala tarkan baki ko ba ka ba jama'a eh, za duk yawan suna aiki da wannan hadisin Allah ya gafarta musu da wurin قال والأولى أن يقال في ذلك إنما إنه إنما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قاضي يا دوكي abin da ya fi dacewa shi ne a ce maliku ya kyamata haka ne saboda danganta idafa ita ziyara da kabari din wa annahu law qala da mutum yake zurnan nabi sallallahu alaihi wasallam mun ziyarci manzon Allah lam yakriku maliku ba yake wannan ba da saboda an ce ya ce Allahumma la tata'al qadri ya Allah karka da kabari ya zama gunki abin bautawa ishtadda ghadabullahi ala qawmin ga Allah yace fushin Allah ya tsananta akan wasu mutane an biya irin masajida suka mai da waɗanda suka mai da kabarin ainihin wato annabawan su wurin ibada فهما سمالك يكتب إضافة هذا اللفظ إلى القبل سند دنجا تيمى اللفظ إلى shagun da ulaika don kada a yi kama da waɗancan da suka mai da kaburburan annabawan su wurin bauta qat'an lizari'a don ya yanke kofar barna wa hasman lil don kuma a toshe kofar gaba wato tsada ta zubi ne a toshe kofa duk wannan magana qadiyya da sanata a cikin littafin ash-shifa bi wafa'i huquq al-mustafa qultu ni kadan da malam ibn timiya sai nace galaba fi urfin nasi fi ƙarfi kasirin minan nasu isti'malu laf zurna a yanzu da muke magana ibn tafiya a zamanin shi ya ce al'adan abin da aka saba ji a bakin mutane ya galabaita ya gama gari cewa mutane suna faɗan lafazin zirna suke mun yi ziyara في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور في ذات البرئية الشرعية duk sanda ka ji mutane sun ce mun ziyarci kabari mun yi ziyara mun yi ziyara in dai bayani ne a kan ziyara ainihin kaburburan salihai da annabawa da mutanen kirki galibi an samu rinjayen ziyara ta bid'a ita suke yi fiye da ziyara ta sunna kuma gani la tu ziyara shafiya in ka ji an ce ainihin ziyara in ka je ka bincika menene tafasirin abin da ya faru za ka tarar ziyara ta bid'a kamar da duk da suke ta yace ce na yi zikiri ai mun yi zikiri yau wannan urfin wannan wato contemporary usage na nafazin ziyara na lafazin abin da wato zikiri da ne yake bayuwa da zikiri da bidiya kusa ka ga an ce aiwa ne zakiru ko nafazin zakiru na na bayuwa ne ga wani wanda ya kusa ya fita da zikirin bidiya ba ka bari hakan ka ji uwa ɗaya ce ai mun yi wazifa za ka ta yana bayuwa ne zuwa da wata wazifa ta aiki na bid'a shi ne abin da ke shara nan cewa duk sanda ka sun ce mun yi ziyara galibi sun fi itlaqin shi a ziyara take ta bid'a ko da sunna ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في ذات قبر مخصوص ولا مكلم من ذكر بيتبت a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kai ziyara ga wani kadari na mutum babu wani asiri ziyara kabarin wani mutum a ce shi kadai za ka zata makabarta ba sunna ba na fatan gani wala rawa ahadun fi zalika shay'an babu wani da ya kawo ta riwaya akan haka la ahlu sahih wala sunan su bukhari da muslim su ne ahlu sahih da sauransu su abu a yana su ainihin hakimin lai saburi su ibn hibbana su ibn khuzaima su abdiya'ul maqdisi masu littafi masu na sahih sahih sahih wala sunan sannan su abu da su turmidi suna sayi su ibn majah su dara kutani su ainihin sai ibn mansurin su ainihin eh, eh, abin nan bai haki su al'imamu ainihin abin nan da makamantansu ولا ولا ولا الأئمة المصنفون في المسند هكذا الإمامين مع المسلمين su ainihin al'imamu ahmad su da ibn makhlal su hulaibu su ainihin abu dawud tsayalisi da irin masu ainihin al-musnad al-musnad al-musnad duka babu wannan a cikin karatu kan imamu ahmada wa gauri kamar imamu ahmad wannan shi ya kai faɗi wannan magana ne jama'a saboda malami ne iyakar malami in kuma ka ce babu ɗoko to da wuya ka fara kuma magana su zama aka san tun yana faɗan ta bayan girba bayan tsawon bincike bayan gogewa bayan shige da fice musamman kuma kawai nan wannan matsala mas'ala ce da ta faru a zamanin shi an yi rikici sosan gaske tsakanin shi da sauran ɗaliban shi a ɓangare guda da kuma sauran malamai da su goda wannan bidiyoyi a ɓangare guda wata kai wa muhakama da kullewa da ainihin aka musu aka ciccire musu mukamansu malamai da limamai da masu wa'azi da masu tafsiri da alƙalai da malaman fada masu da fatawa da yan kwamitin sarkin musulmi duk a cikin su duk wanda ya jira ibn tafiya sai da aka aka kwace mukamin sai da aka mishi razamin da a kenan ku ko aka ke su daga mukamin su aka kore su daga gari aka kama su a kulle su akan wannan mas'ala ka ga kenan da yake na maka wannan wannan zai ba su dama su bincike nan musamman akan mas'ala saboda suna da challenge a kanta ko mun gani ba ka irin wani yana magana a kanta to kyale shi kamar malamin mu ne mal albani rahimahullah in mal albani ya maka magana akan aljihu to ka kyale ta kai akan aljihu misali akan masala ta shafi irin kadaya irin na ajin da bujinjimin izala da mas'ala da take da alaka da fitintunin shi'a a nan Najeriya da irin albani ya maka ta kyale shi haka malamin irin malam Jafar Mahmud Adam in maka magana akan wujuhu na tafsir wujuhu na ainihin wato wata kiraa to ka kyale su a matsayin ka dan ka takuri da ka kai ka kai wajen ba iya rayuwarka to haka irin ibnu hajar yana maka magana akan wato hada hanyoyi na riwaya a cikin fatihul bari ko na gadon shi ne fa iyaka bi kamar za a bi ne na maka tabbatar mazhabi فتجن سليمان يما لك مجانا أكن توجيهي ده أسماء والصفات معنى ما لمن ديرا يأزان من دواني لتكتيا لا يشبه ما لمي أكن وتكف على ذات دينا با ولن تكي كفل تكي تكف الرايوش وانا أبدو يوم معاملا تكيش معاملا تكشمه تدويا تسامو أبدو يوم يكون تمشي أكنت وشين يوم ذاك وانا مجانا قولا غير حكا تكي babu inda aka samu haka Allah ya ware kadarin wani mutum na musamman ya na ziyarci kadarin Usman dan Maz'un ko bari na ziyarci kadarin eh, abin Ja'far at-Tayyar ko Hamza ko ya ta Ruqayya ko makamancin wannan zaka da mu kiyaye ba daidai hannu da muke cewa kuma alu suna mana yin wannan wallahu a'lam na'am daban da wannan abin da yake faɗa za a ce mutawajjiha kan abin da makaranta a cikin sai muslim zai da iya kawo mana wannan maganar ma da ba kai gaggawa zai kawo ta da take jin ta shine ziyara kabarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dama ya tona kabarin mahaifiyarsa kuma Allah ya bashi dama yake mata ziyara a kan hanyar makka da kabarin tinki to wannan bai ishara zuwa ga halaccin ziyarar kabari makhsusi bai ishara a haka saboda ana magana akan kabari makhsusi ne wanda ake girmama shi saboda annabi ne ko wani salihin bayi a bawa a ciki wanda ke bayi ya izuwa da gari a shirka wancan kuwa kabari ne na gama garin kabari da za ka gani kawai don ka ainihin samu izina zai magana akan cewa wancan na nuna halittu ne da ziyarar kabargaran hawa da ba ba zai wannan magana insha Allah abin da ake nufi misali yanzu kace bari ki fi kadarin dan godiyo ko kadarin iyas ko kabarin malam abakar zumi ko kabarin malam jafar ko kabarin malam albani ko kabarin annabi shi ne kankan gaba ɗaya ko ya zama na kanufaci shi kashi kabar a sai da kanufaci makabartar da kabarin yake in ka je kuma ka ziyarci dukkan makabarta za ka ki wajen addu'a kana iya keɓance wani da kake gani ya fi kusanci da kai da sauran kamar shi addu'a ta musamman bayan kai fitka kuma da manzara sa sulama ya keɓance abin nan hamza da sallah shi kadai sannan kuma ya mishi tare da sauran kasla ainihin wato uhud ko karanta littafin ahkamu jana'iz na albani bari mu ji karin bayan da bai insha Allah malam yace wa inna ma rawa zalika ruwa zalika min jam'il mawdu'i wa ghairi an roke irin wannan magana ne a cikin tarin hadisan ƙarya ba wasu irin su da ya irin su wa ajallu hadithin ruwiya fi zalika ma rawahu ad-darqutni hadisi mafi girma mafi sauki sauki rauni yake ciki wanda aka roto game da haka shine riwayar Imam Darqutni a cikin as-sunan ɗinsa ruwa da'ifun bi tafaqi ahli al-ilmi bil ahadith al-marwiyya wanda hadisin mai rauni ne bisa haɗuwar malaman da suka san hadisai waɗanda aka ruwaito fi ya ci kabiri game da bayani akan gyara kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kaulihi kamar faɗin shi da aka ce wai annabi ya ce man zaran ya zara abi ibrahim al-khalila fi amin wahidin da man tulahu ala Allah janna wai annabi wai aka ce wai ya ce wanda duk ya ziyarce ni kuma ya ziyarci mahaifina ibrahim khalil alaihi salatu wasalam a shekara guda wannan na lamince mishi a madadin allah cewa shi ba ganin ma'ana mutum ya je ziyara a masallacin gara sai shirma da su kabarin da allah sannan ya kuma garin alkhali sunan gari ne a kasar falastin al-mustalla sai ya je ziyarci ainihin kabarin khalil da mun magana kan shi a baya wannan hadisi ne mai buɗe kamar da namu ne faɗa a cikin littafin majmu sharhul muhazzab haka allamatul albani rahimahullah ya kwararo su a cikin abba'ifa tun mujallar na farko lamba ta arba'in da shida za ga bayani galla a da bayani akan malaman da suka rana ta hadisin da kuma ya illarsa sai kuma ya ce da kuma man zarani ba'a da mamati faka anna ma zarani fi hayati wanda ya ziyarce ni bayan na rasu to kamar ya ziyarce ni mai ina mace wannan ma maudu'i ne daga cikin malamai suka ce maudu'i ne akwai allamatu shaukani a cikin littafin alfawaid majmu'a sun ahadith mawdu'a da ainihin wato al-imamu az-zarkashi a cikin zainul ma'ali a cikin al-alim mansura kenan da al-imamu sufi a cikin zain dinta haka al-allamatu albani a cikin littafin ad su sufur ad a lamba ta dubu daya da lamba ashirin da biyar waɗannan malamai sun tabbatar da cewa riwaya ce ne rumi haka man hajja wa lam yajurni taqaddasa wanda ya aikin haji sai bai ziyarce ni a madina ba to wannan ya nuna jafa'i ya wulakanta manzon Allah aka ce wai annabi ne ya wannan shi ma mawdu'i ne al-allamatul albani ya kawo shi a cikin littafin arba'in ta lamba ta arba'in da biyar kusa da wancan ce haka kuma aka ce wai annabi wai ya ce a wata riwaya ibn ya ambata anan ba man zarani muhtasiban fil madinati kuntu lahu shahidan yawm qiyamah wannan shi ma mawdu'i asalin da mutum shi ne malamin tafin tariku jurjan al-jurjani shi ma alalamatul albani ya kawo shi a lamba ta dubu hudu da ɗari biyar da ɗari biyar takwas ya tabbatar da cewa riwaya ce mawdu'iya a cikin abda'ifa duk waɗannan da aka same su a cikin littafin abda'ifa ta alalamatul albani tare da bayanai akan malaman da suka gabace shi wajen raunata su ko tabbatar da cewa munkarai ne ko hadisai ne da suke sassaɓa usul sanannu a cikin addinin musulunci kuma za ka ga ga isnadojin ga matsalar da ke ciki waɗannan hadisai ne gaba jama'a na ainihin wato a tabbatar da cewa wai da bayani akan hukuncin ziyarar kabarin shi kadai amma ba su tabbata ba wa ma yuhadhihi al-ahadith da irin waɗannan hadisai kulluha matbuba mana yace dukkan mun su ƙarya ne mawdu'a kirkirarru ne ɗan jabiru bugun jabiru ɗan cene ne lakin nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi batil qubur mutlaqan amma abin da yake tabbatacce shine manzo Allah ya bada sassanci ya yi rukhsa akan gama garin gyara kabari ba da an kana qablaha anha bayan da ya hana kama sabata anhu da sahih annahu qala kamar da tabbata a cikin littafin ainihin wato as-sahih da hadisi tabbatacce na bukhari da muslim cewa manzo Allah ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha da na hana ku ziyara kabari babu laifi yanzu kuna iya kabari wa fi sahih an wa annahu qala sannan kuma a cikin sahih din shi al-bukhari kenan aka rubuta manzo Allah ya ce استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن na roƙi Allah ubangiji ya bani dama na roƙa ta ainihin gafara Allah bai bani dama ba wasta'azantu fi an azura qabraha fa'adun kuma na amma na roƙi Allah ya bani dama na kabarin ta sai bani dama fa zuwul qubura ku dinga ziyarar makabartu fa innaha tudhakkirukum al-akhirah dan za su dinga tuna muku lahira za ku ga mamata da kabarbaran su ku tuno ku tuno cewa su da suna cikin rayuwa da wadata da jin daɗi kuma duk wani abu da kuke takama da shi ko na rayu za ka tarar da wani da ke mace na takama da ke da naka sarauta ce dukiya ce ilimi ɗaukaka shahara zalunci ta'annuki rashin kunya ko ne kuke takama da shi na kirki ko na banda za ga ko na kwanta yana suka takama da wannan amma Allah ya kashe shi ta maka kasancewa lalle ah, abin nan za ka tafi zuwa gare shi ومدن وضع كتاب الله من الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت موارد من موت أصلها بصائر ورأيت قومي نحوها ومن بالأفاضل والأكابر لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين أفاضل أي كنت أن لا محالة حيث سرى القوم صائر سيدي نجا مثل سبتيا أنا سبتيا من يا ديارا وزاد ماتا نجا تيا للي أكو أبو la yarji'ul madi ilayya wanda suka shuɗe ba wanda ya taɓa wa wala min al na gaba a cikin sharan ku ba mai tabbata ba wani ta ga lahira ya ce gudu duk bala'in gidan yarin duniya ana guduwa ha'a gwantana ma biyan tana guduwa wa kenan na bala'i dan suke rike rike fasa sama aiki ko kuma a ce ga wani ma ko da guduwa ma ya aiko da ya ba da satin an sa cewa ga wani baki ko da imani misali ko ko a rubuta ya sika ko ya gaya wani wanda ya gani cewa an kaje ka fara babu wanda ya taɓa yin irin haka kowa ya tafi kawai ya tafi kenan ka allam ya kun bil ams sannan kuma wanda suke baya su kuma wala min al baqi na gado kuma ya ce cewa ai kanki sun yanke cewa lallai annu la mahalata haifu fara alƙawar sa'id cewa ni ma inda mutane suka tafi to ta na tafi amma shi ne ke mana wasu kamar da laraba suke cewa suke mutuwa kirai da cewa al-yaqilu al-ashbahu bi-shakk cewa gaskiya da take kowace gaskiya kama da ƙarya ita ce mutuwa a cikin duka gaskiya ana samun wata kama da ƙarya ko to ba gaskiya da take mutuwa kama da ƙarya wanda mutane suke bi kamar ba da gaskiya bane ta ai ba ni ne next victim akwai dai saura kullum haka muke gani isa la ta'atikum illa ba ba za ka taɓa shirya mata ba Allah ya tsare na shi gaba da cewa fa hadhihi ziyaratun li ajali tafkiyatil akhirah to ka ji magana kamar awai wannan ziyara an je ta ne domin tuno lahira wa hadha yajuzu wa li hadha yajuzu ziyaratu qabr al-kafir li ajali zalik da haka ya halatta ziyarar makabartar kafirai da kuras ɗinta da komai a ciki ka shiga ka ga kabarin da babira cikin kafirai wani suke kafirci da jabberanci suka tara duniya suke wa Allah izgiranci suka ce Allah ɗaya uku ne amma ga su mutu ana iya ziyarar kabarin su kamar da maza Allah ya gurci wannan matsalarsa kamar da kuma manzon Allah sa su kawai je kalibu badal bayan kwana uku nan ne matsalarsa a inda da aka birna gaya ku to akwai gawakin da manzo Allah ya ce a ware shi a cikin gawakin kafirai daga cikin kasar gabar an ce a wata riwaya kamar ibn sari ya babu labari dozin biyu mutum goma sha biyu su biyu a shan da hudu kenan ko ita waɗannan manyan manyan abi a cikin gasa a cikin wannan matacciyar matacciyar ainihin wato rijiya bayan kwana uku manzo Allah yana badar yana ta godiya ga Allah yana ta yana godiya da addu'a sai ya je bakin kabarin ya tsaya ya yi magana da su ya Allah Allah subhanahu ta'ala ya dawo da ransu kamar da malamai suka fassara don su ji tsarin bakin ciki da nadama da kasanci da Allah ya ce ya wane ya wane dan wane ya wane dan wane ka ga abin da Allah maka alƙawari ni na ga abin da Allah maka alƙawari na fara kai ka ga abin da Allah maka alƙawari na azaba a shi shi ne kafin da Allah ya ce zuwa ga kabarin su to babu lokacin zuwa ga kabarin kafirai don wata manufa ta ainihin ah, addini ko ta islaha وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع ويسلم على موت المسلمين ويدعو لهم da Allah ya kasance yana fita zuwa ga makabartar baki'a wadda ke gefen garin Madina yanzu kuma ka ce a gefen masallacin manzo Allah sallallahu alaihi kenan sai musu addu'a fa hadhihi ziyaratun mukhtassa bil muslimina ziyara cikin addu'a to ta ke ɗanci musulmai mai kawai kama annas salata al jinazati ta tasu bil mu'minin kamar da sallar gawa da ake mamaci ana yi wa wanda mutu ne kai akan imani ba a yi makafi wa qad istafada anhu sallallahu alaihi wasallam fi sirri annahu qala labari ya zo ko ta ko ina a cikin littafi ko a hadisi ingantacce cewa manzon Allah ya ce la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine wa Yahudawa da Nasara ko Allah ka tsine wa Yahudawa da Nasara wanda suke da kabarin annabawan su wuraren bauta yuhabbiru ma fa'al wanda Allah yana haka dan jan kunne akan abin da suka aikata kan musulmai su aikata shi qalat Aisha Aisha take cewa walaula zalika ba dan wannan jan kunnan da manzon Allah ya a ƙarshen rayuwarsa din nan ba wa ubri da kaburu da shi ma za a fito da kabarin shi fili ya zama wurin ziyara da wurin bauta wala kita kana an yattakhadha masjidan idan manzon Allah sallallahu alaihi ya kiyamata ka mai da kabarin shi ainihin wato wurin sallah wurin ibada shi manzon Allah sallallahu alaihi saboda cikar darajar shi a wurin Allah da kuma Allah ya nufin kiyaye shi da wannan kiyayewar shi sa aka bata fara gare shi A da makin ciki mafi yawan malamai na sunna da masu da'awa suna samun wannan hadarin a kabarbaran su bayan rasu su Imam Zahabi ya babu labari akan mutane da dama waɗanda kabarin su ya zama wurin ainihin wato ziyara ta al-imamu al-mazi sai yanzu kabarin shi a kasar tunisia ana zuwa ana yin bid'a ga dan hudu a nan kusa irin tafiya din nan karanta cewa kabarin shi sai da wurin tana ga mutane hatta da karar da aka saka shi ko ta kuma mutane al bukhari ka karanta tarihin rasuwarsa kamar yadda ainihin wato a wancan kai ɗalibin nan shi ya ba da labari fararri ya ba da labari al'imamul hakim na sakuri ya ba da wannan labari a cikin ainihin tarihi mai sabu cewa bukhari da suka yi kifi da wannan sarkin da yake dole sai ka zo fada ta fako da karatu ce bari koyar ki tafi ta kudin gari sai kuma wani ƙauye gefe akwai dangin wasa a nan ya rasu bai wata ɗaya ba a garin yanzu yana addu'a yana cewa Allah ka ɗauki rayuwata irin addu'a da mutum ke da ya gaji da duniya Allahumma tawaffani ma fatati ba fatu khairan wa ahir ma fatu hatu khairan ko sai sai sai aka zo ana neman shi cewa ya fito ya fito ya koma ganin an ba shi idan kamar da labarin ne da ya fito sai zai iya tafiya suka rubuce shi aka sai ce ku sake na gaji a nan inda ya zauna aka ce nan ya addu'a kalmar shahada shahadawar su. da ya rasu a shahidi shine mai ba da labarin ya ce muka je muka mashi sallah muka mashi kabari sai aka wayi gari daga sanda aka mishi kabarin makarantar ta fice da kanshi kamar an sa masa tsaron alwiski ƙanshi a tafiya daga kabarin shi ciki aiko mutane daga ƙauyuka da birane da garuruwa haka aka dinga zuwa ana ɗiba ƙasar kabarin har kusa kusa ƙwaƙwala kabarin ki dole sai aka zo aka kira kabarin aka saka ƙaya irin da ake saka ƙaya a gona a yi dubu a hana awaki zuwa ki dole haka aka baka kabarin aka ɗauki masa gari sunanin bukhari ka duba irin ainihin wato ƙwallon shi a sunna da da tauhidi amma haka aka kabarin shi kuma jahilai wanda ba sa ƙaunar shi da yake rayu shi ne haka mutane suke jama'a idan mutum ya mutu mutumin kirki to kowa sai ce na shi baina nawa baina kun? ku shuzul jana'iz ko in ji al-imam ahmad Allah shi kyauta za ka je kaka ga yadda ake faɗan hudu a kabarin shi a ainihin wato sakkwato shi ne fa mai littafin bid'a ya kire ta kala na ihya'u sunna wa ikhwadul bid'a bayan bid'a shaytaniyya kaza kaza nurul albani duk wannan ta yaki da bid'a ne kuma iya rayuwar a nan da yake amma kuma ga abin da ake akaba shi kuma da goyon bayan hukumar kasa da goyon bayan wanda suke da kamata su jikokin shi su ne jikokin dan wajen wurin ma zama yin tarik a tarakshin ne an yi jini an yi ma'aikata an yi rijista an aje rasiti an aje ma'aikata da komai hada yan shugaba masu bada tsaro hada ya rasa ana zai su masu bada hannu duk wannan kaga an an institutionalizing din bid'a ne kuma mutumin da iya rayuwar shi fada da bid'a ne Allah ya tsare mu eh, da bid'a da shirka duka wannan saurara nan ku saboda kuro lokaci sai Allah ya kai karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله